da ka sani wani lokaci da ya gabata kotu federal high court ta ba da shi beli bisa sharuɗa kuma bayan ba shi shi beli babban dalilin shi ne na abin da ya danganci damuwa da ke da nasaba da lafiya amma tun daga wannan lokaci ya arce kuma gwamnatin najeriya ta huskar fahimta da ainihin sauran hukumomi na tsaro sun kasance suna ɗaukar mataki na ganin da cewa an kamo shi an gurfanar da shi a gaban kotu kamar da ka sani wancan lokaci an gurfanar da shi a gaban kotu ne ranar sha hudu ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar to ya arce a sanajiyar arce wannan tasa idan kana tuna ranar ishirin da takwas ga watan uku 2019 kotu ta soke belin da ta bashi labari mafi jin daɗi shine sanadiyar arce da ya yi an samu nasara a halin da ake ciki ta ainihin kamo shi kuma an kamo shi ne a ranar lahadi da ta gabata wato ranar 27 ga wannan wata na shekara ta 2021 kuma magana nan da muke halin yanzu ana ɗaukan matakai na ainihin gabatar da shi a gaban kotu wadda ita ce ta bashi beli ya arce a gabanta kuma kotu ta saurari mu'amala a halin yanzu ta kuma yi umarni da cewa a tsare shi domin ci gaba da bin bahasin bincike kamar da ka sani lokacin da ya arce ta fuska beli ya dauki matakai na kokarin kawo tashin hankali har da husuma tarzoma da yi mazagon kasa ta suka unhwani da kafofi na yada labarai da suka da da rediyo da talabishin da kuma yanar gizo a halin da ake ciki dai an gurfanar da shi a kotu bincike yana ci gaba a halin yanzu to ko ina aka kamo shi a cikin najeriya ne ko daga wata kasa aka samu haɗin kai aka taho da shi najeriya eh bayanin dai da nake iya baka ta suka ina aka kamo shi da sauran abubuwa su mu'amala ce wadda ake kira classified information a halin yanzu a hukumance bamu shirya yin bayani akan wannan bangare bangare ba amma da abin yake sanar da kai a hannun tashi a gaban kotu kuma kotu ta daga sauraren shari'ar zuwa da 26 ga watan gobe domin ci gaba da saurarenta amma bayanai da suka danga yau yaushe aka kamo shi ina aka kamo shi da sauran abubuwa makamantansu za a sanar da al'umma idan bukata ta kama ko aka kai kuma gabar da ainihin bincike ba zai cutu ba